barkamu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar laraba 18 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1429 yinin da ya zo daidai da 17 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin surati hud a jiya mun kwana akan aya ta nawa ne to kafin mu je ga ayoyin da za mu karanta akwai wata takarda da jiya aka bani kun san mun yi magana akan tafsirin fadar Allah afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min inda muka tsaya muka yi dogon bayani na fayyace tafsirin da malamai suka yi ma wannan aya din da maganganu da ra'ayyuka daban-daban wanda muka karkare da bayanin ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen fassara wannan aya din inda muka ce albay man kana ala bayyinatin din nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya wa yatluhu shahidun minhu shahidun minhu din da muka ce shine alqur'ani mai girma akwai kuma tafsirin da ibnu taymiya shi ma yake cewa shahidun min hudin nan yana nufin wato al'amalus salih aiki na kwarai da mumini zai yi to mun kawo ra'ayyuka daban-daban daga ciki mun kawo ra'ayin mabiya addinin shi'a wanda muka ce sun ɗauki wannan aya a matsayin ayoyin da suke misalai da su waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun jirkita su sun rikirkita su sun cire wani abu sun gabatar da wani abu sun jinkirtar da wani abu shi yasa ma aka kasa gane ma'anar ayar kuma ayar tana magana sayid ali ne wanda a jiya dai mun yi bayanin cewa wannan magana magana ce mai rauni ko da an samu wasu daga cikin littattafai na sunna sun kawo ta sun kawo ta ne ta sigar bayanin ra'ayoyukan da aka faɗa wanda mu ma mun faɗa mu ma mun faɗa sun kawo ta ne ta sigar bayanin wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to amma aje sai aka kawo wata takarda wanda wasu wanda suke da'awar su mabiya addinin shi'a ne suka rubuto ta zuwa gare ni kai tsaye wato zuwa ga Muhammad Sani Rijiyar Lemo to wannan wasiƙa sun rubuta ta da larabci kuma sannan sun fassara ta da Hausa abinda dai suke faɗa a cikin wasikar suna kira ne zuwa ga cewa a ba su dama su ma su yi bayanin aƙidarsu a gaban jama'a sannan kuma a ni da na zo mai duguri ba wani abu da na yi sai sukar aƙidan wasu muminai da cin mutuncinsu da sunan yada addinin Allah tare da cewa ba na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi rahama ga duniya gaba daya suka ce banda zage-zage ba abinda nake yi saboda haka ina taimakawa makiya Allah Amerika da 'yan zaginsu. suka ce su a tsammaninsu na zo nan ne domin in haɗa kan abin da kan musulmin jihar abin da jihar Borno garin Maiduguri to amma kuma sai na yi abin da ba haka ɗin ba suka ce kuma wannan ayar da na fassara a faman kana ala na timin rabbihi wa yatluhu shahidun minhu ta cikin suratu hud suka ce masu adalci daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a su ma haka suka fassara ta da cewa sayyidina al'aki nufi suka ba da sunayen littattafai irin tafsirin tabari tafsirin fakhruddin razi mafatihul ghaib da su ad mansur su kanzul ummal da dai littattafai kamar guda goma da suka rubuta to yanzu shigowa ta kuma sai aka bani wannan photostat din shi ma na wani littafi ne wanda daga bani shi na fahimci cewa duk littafan goma da suka kwafo suka rubuta ba wai littafan suke da su suka duba ba don a cikin wannan abin da shi ya rubuta musu shi suka ɗauka saboda ka littafi ɗaya ne kawai amma nan kagar littafi goma aka yi maka list goman shi ne wannan littafin saboda haka ga wannan shi zai abinda kuma zai ƙara nuna maka cewa ba san abin da suke yi ba domin na farko zan fara da ita wannan aya din da abin da suka kawo in ba manta ba mun karanta wani isnadi na abbad ibn abdullah wanda muka ce ibn abi hatim ya ruwaito shi wanda muka yi magana akan cewa shi abbad ibn abdullah din shine illar wannan riwaya wanda yake cewa sayyidina ali shine ake nufi wanda malamai sun ce yana da illa shi ibn abdullah kaga mun kawo shi mun faɗi illarsa kuma ka kuma kawo mana shi a matsayin hujja kaga akwai shirme wannan shi ake kira al-musadara alal matlub malaman mantiki suna kira wannan al-musadara alal matlub kai hujja da abinda shi ake jayayya a kansa ne ban yadda wannan isnadin ya inganta ba ya zaka yi mun hujja kuma da abinda bai inganta ba a gurina kaga akwai shiririta to sannan waɗannan sunayen littattafai duk da suka kawo tafsirul tabari kamar yadda kuka sani yana kawo ra'ayyuka daban-daban ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin daga ƙarshe sai ya ƙarƙare da faɗar ra'ayinsa shi kuma in ka ce tabari ya fassara aya da kaza to ya kamata a ganta cikin ra'ayin da ya magana ya ce ni ga abin da na zaɓa ko duk mutumin da ka ce tabari ya fassara da kaza ya kamata in ka duba littafin tabari ka ga cewa tabarin nan ya ce ni ma na yadda da wannan fassara haka take amma in kaga ya saba mata ya ce wannan ba daidai ba ce ga daidai din sai kuma ka ce haka dabari ya ce kaga anan babu adalci shi ya sa kamar maganar da muka faɗa kuma muna nanata ta koda yaushe ibnu taimiyya yana cewa idan wajen a yi amfani da hankali ne shi a sun fi kowa wauta idan wajen a kawo nakali ne wato a kawo ruwayar maganar wani sun fi kowa ƙarya to kaga dai in ka koma tafsirin tsabari tsabari ruwaya ya kawo ya kawo ra'ayyuka sai ya ce wa qala wasu kuma sun ce ali ake nufi sai ya kawo isnadi haddathana muhammad ibn umar al-asadi haddathana ruzayq ibn marzuq kala haddathana sabbah alfarra an jabir an abdullahi ibn nujay kala kala aliyu radiyallahu anhu ma min rajulin min quraish illa wa qad nazalat fihi al-aya mun karanta wannan ajiya to da ya kawo wannan sai a ƙarshe sai yake cewa wa aula hadhihi al-aqwal allati dhakarnaha bis-sawab fi ta'wil qawlihi wa yatluhu shahidun minhu qawlu man qala huwa jibril sai yace magana da tafi daidai a cikin maganganun duk da muka kawo maganar wanda yace wa yatluhu shahidun din ana nufin jibril kaga shi fara'in da ya zaba amma an kawo shi cikin jerin waɗanda suka ce ala ake nufi an yi adalci anan an yi gaskiya anan an yi ƙarya saboda haka har ya kawo ma maganar waɗanda suka ce ali ɗin ake nufi ya yi raddinta in ka koma da za ka gani kada ɓata lokaci da yawa ya ce aula al'aƙwalu lati zakarnaha bis sawabi qawlu man qala innahu jibril ya ce wannan shine yake daidai cikin maganganun da muka faɗa sannan isnadin da ya kawo riwayar da ya kawo da isnadin da ya kawo a cikin salsalar isnadin na farko akwai mutumin da ake cewa sabbah ibn al-farra sabbah ibn al-farad din duk zaka je ka bincike littafin tarajum ba zaka ga tarjumar ba akwai wani wanda yake da kama da irin da sunansa ana ce da shi sabbah ibn yahya al-muzani wanda shi kuma dan shi'a ne sannan a cikin salsalar isnadin inda ya kula zai ga an ce an jabir watakila bai san wani jabir ake nufi ba wannan shine jabir ibn abdullahi al-ju'fi jabir ibn abdullahi al-ju'fi rikakken dan shi'a ne shi'ar ma baka ta rafidanci ba wai ba wai shi'ar biyayya ga ko girmama abin nan iyalan gidan manzon Allah ba a'a shi'a ta zagin sahabbai da kafirtansu jabir ibn abdullahi al-ju'fi wannan ita ce aqidarsa in ka duba al-majruhin na ibn hibban yana cewa kana min ashabi abdullahi ibn saba mm. wa kana yaqulu inna aliyan yarji'u ila ad-dunya aqida sa kenan yana daga cikin mabiya ba yahudan nan abdullahi dan saba wanda sayyidina ali ya ringa kona mabiyansa saboda suna cewa sayyidina ali Allah ne to jabir ibn abdullahi al-ju'fi wanda shi ya kawo ruwayar a sanadin cikin tafin tsabari ta hanyar sa aka samo maganar Me wannan aqidan ne mabiyin abdullahi ibnu saba ne kuma kuma har ma yana ganin cewa sayyidina ali zai dawo duniya wai bai mutu ba yana nan cikin girgije saboda haka in an ji tsawa Ɗan ga walkiya duk sayyidina ali ne wannan yana nan cikin littafin shi'a a rubuce saboda aka su a gurin sayyidina ali ba mutuwa ba sama aka yi da shi to jabir ibn abdullahi al shi ne a wannan isnadin fa da yake cikin tafsirin tabari shi yasa tabari ya jefar da maganar kuma ita kadai ce riwayar da ya kawo sannan ya kawo wasu ruwayoyin sannan ya zaɓi shi abin da yake ganin shi ne daidai amma sai aka ce shi ma ya ce al'aki nufi kaga ƙarya ta shi'a fa shi yasa sai an yi a hankali sannan tafsirul kabir ko a kabir sun rubuta tafsirul kabir wanda duk yana daga cikin jahilcin nasu a kabir ne al-kabir sifa ce ta at ba zai zama mudafu mudafun ilayhi ba at kabir shi da ake kira mafatihul ghaib na razi razi shi ma ra'ayyuka ya kawo kamar yadda tsabari yayi shi ma kuma zai ɗauko ne daga cikin abin da ya gani an rubuta a littattafan da suka gabace shi saboda haka shi ma abin da ya kawo ra'ayyuka ya kawo daga ƙarshe shi ma sai ya zaɓi ra'ayin da yake ganin shi ne daidai ya ce albayyana ɗin nan a afaman kana ala bayyana ɗin nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ya ce ko ana nufin mumine ko ana nufin annabi da mabiyansa gaba ɗaya albayyana ɗin nan ana nufin mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama ko alƙur'ani da aka bashi wa ya tulohu shahidun ɗin da ya ce ana nufin injila saboda ka shi bai ma ɗauki waccan maganar ba amma shi ma kaga an kawo shi a list saboda a baka tsoro kai da baka da karatu ka galis din littafai goma sai ka dauka duk suna goya wa shi a bayani wanda ko ba haka bane tafsirin razi tafsiri ne da malamai suke ta magana a kansa ko da ma a ce razi ya tafi kan wannan maganar wannan ba zai lizimci ahlus sunnati wal jama'a ba saboda tafsirin razi shine tafsirin da ake cewa akwai kwashe-kwashe a ciki ana har ma wasu suna ce ba fihi kullu shay'in illa tafsir komai ma zaka samu a ciki sai dai tafsirin ne babu to razi ba ash'ari ne wanda yake jalt wanda kuma an san a irin ra'ayinmu da fahimtar mu dangane da ash'ariyanci kaga ka kawo mana shi a jeri ballantana ma kuma baya tare da kai sannan addurul mansur addurul mansur na suyudi ka kawo suyudi a cikin waɗanda suka fassara ayar da cewa ala nufi addurul mansur in ka cire muƙaddimar suyudi in ka cire muƙaddimar tun daga kan fatiha har karshe baya da magana a ciki bai ce komai ba gum yayi wanda bai ce komai ba ka gina masa magana la saboda sakitin qaul shi bai faɗi komai ba ruwayoyi ne yake kawowa wane ya ruwaito kaza wane ya ruwaito kaza wane ya ruwaito kawai abin da ta yi tun daga farkon littafin har ƙarshe kada girman sai baka tsoro tun daga farko har ƙarshe abin da ta yi kenan shi bai ce komai ba amma nan an ce ya ce gaskiya aka faɗa ko ƙarya sannan kanzul ummal kanzul umma ba littafin tafsiri bane ko littafin tafsiri ne kanzul umma ba littafin tafsiri bane wani wani ne yace zai tara duk hadisai duk hadisai in an ce duk hadisai da mai kyau da mara kyau saboda ka da hadisai kawai sai rattaba su akan hurufin mu'jam don haka duk wani abin da ya gani an ce haddasa na haddasa na zai faɗa ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka kawo mana shi a matsayin hujja ba ma ma malamin tafsiri bane ballantana Na harka ce ya fassara ayar kuma malamin ahlus sunna wal jamaa Ka ga shirman shirman shi'a ka kawo tazkiratul khawasul umma tazkiratu khawasul umma na ibn al-jawzi na san bai taba maganin littafin ba dan duk wannan littafin da nake faɗa ba ganin su aka yi ba duk anan aka kwaso su goman go littafan goman su ne wannan photostat din na hannuna siftu ibnul jauzi sunan shi yusuf ibn quzugli dan na san watakila da za a yanka shi ba zai faɗi sunansa ba sunansa yusuf ibn quzugli baturke ne a ya rasu shijiran manzo Allah tana 654 wato a ƙarni na bakwai yana da wani littafi mir'atu zaman littafi ne na tarihi wanda za a tarjamarsa a cikin siyar yake cewa na ga littafin da ka ga littafin ka gani za ka san ɗan shi'a ne ibn taimiyya a cikin minhajis sunna minhajis sunna mujalladi na hudu ya ce shi abin da ya fahimci wannan mutum shi ibn jauzi kawai ɗan duniya ne me za a ba shi kawai me kake so ya wallafa maka littafi a kai ka biya shi saboda haka in ya haɗu da 'yan shi'a zai wallata littafan da suke zagin sahabbai saboda haka in ka duba cikin littafin mir'atu zaman akwai zage-zagen sahabbai da yawa a ciki saboda ya gamsar da 'yan shi'a abinda za su ba shi na kuɗi na dukiya na duniya in ya haɗu da sarakunan da suke da'awar abin nan bin mazhabar abu hanifa ya wallafa musu littafin da yake daidai da mazhabarsu in ya samu kuma inda ahalus sunna suke ya wallafa littafin da yake girmama makulafa'ur Rashidi. saboda ka Ibn taymiya yace dan duniya ne kawai wannan duniya yake nema yace daidai yake da mutumin da aka ce ala ayyi madhhabin anta sai yace fi ayyi balad aw fi ayyi madina wai an tambaye shi kai wacce mazhaba kake yace a wani garin to ko a kowane gari da mazhabarsa in yana garin sunna shi sunna ne in yana garin shi'a shi shi'a ne ce wacce mazhaba kake cewa wani garin to haka sibt ibn al-jawzi yake to ka kawo shi a matsayin wai mu wai mu je mu duba malamin tafsiri ne na ahlus sunna kuma littafin da ka kawo ba ma littafin tafsiri bane to haka inda zamu bi ya kawo as-sa'labi fi tafsirihi tun daga nan nayi shakkar anya ma wannan littafin suke da shi domin littafin as-sa'labi at-tafsirul kabir na sa'labi zuwa yanzu ba amma buga shi ba makhdud ne shi mai wannan aikin wanda ya aikin wannan littafin ya koma ya gano mahudin ya rubuta musu ya rubuta musu abin nan sai suka dauko suka rubuta nan amma littafin sa'alabi mahud ne har zuwa yanzu ba ya da tafsiri matbu akwai tafsirin sa'alabi akwai sa'alabi mutum biyu ne sa'alabi malamin alwahidi mai asbabin nuzul don sun kawo asbabin nuzul anan na wahidi malamin sa ne shi as-sa'alabi shi kuma kamar yadda ibn taymiya yake cewa a tafsirinsa yajma'u shay'an wa diddahu ka hatib laylin ne wato kamar mai itace a cikin dare mai yin itace da daddare zai iya ɗauko ma ji yana zaton ice ne sauraka komai yake tarawa sauraka akwai hadisai barkatai wanda ba su da inganci a cikin tafsirinsa hakanan nan almajirinsa alwahidi duk da cewa ibn taymiya na cewa shi ya fi almajirinsa kasancewa akan aqidar salaf alwahidi yana da tawili a cikin a cikin aqidarsa amma banda ta'alabi sai dai kuma littafin sa ya tarkata komai shi yasa baka ganin riwaya a cikin littafin sa kai hujja da ita sai ka bi isnadin ta kamar yadda muka karanta isnadin tabari din nan sai ka bi isnadin ka kalele ce kaga cewa duk amintattun mutane ne sannan kai hujja da abin da ya kawo saboda yana tara ahadisai mun ahadis munkara ahadis mawdu'a yana kawo isra'iliyat shine a farkon kowace sura sai ya kawo falalatta akwai wani hadisi guda ɗaya wanda yake hadisi ne mawdu'i bara gurbi na ƙarya wanda ake jingina abu umama a farkon kowace sura ga falalatta annabi ya faɗa na kowace sura kowace sura ga falalatta kowace sura ga falalatta kowace sura har zuwa ƙarshen alkur'ani wanda wannan ƙarya ce babu wannan to ya kawo wannan a tafsirin nasu kowace sura sai ya kawo wannan falala din wanda kun san hadisin fada'ilul qur'an na wanda isma wani mutum da ake kira isma ibnu abi nuh wanda ake masa alkunya da abu maryam wani mutum ne wanda ya kirkiri hadisai na ƙarya dangane da falala alkur'ani ya watsa cikin cikin al'umma da aka tuntube shi me yasa ya haka ya ce wai ya ga mutane ne sun bar alkur'ani shine yasa ya kirkiri wannan hadisan dan ya kwadaitar da su karatun alkur'ani babban makaryaci ne ana kiran shi Nuh ibn Abi Maryam Nuh ibn Isma eh, eh, Nuh ibn Abi Maryam na'am Nuh ibn Abi Maryam babban makaryaci ne ina ka koma cikin littafin tarajum na al wa ta'dil zaka ga magana akan sa to wannan dangane da abin da suka kawo kenan to duk wannan duk abin da suka kawo bai wuce wannan din ba duk wani isnadi da za su kawo ba wani isnadi da ya inganta sannan kuma mu ma mun faɗa ai ba mu boye ba ko mun ɓoye sauraka hadhihi bida'atuna ruddat ilaina <laughs> muka faɗa ne ka dawo mana da shi baka zo mana da sabo ba sannan a cikin takaddar sai suka fito da aƙida su duk da cewa an yi ta kokarin a babboye ta amma daga ka karanta takaddar zaka san cewa waɗannan mutane ya kamata a yi wa mutane bayani akan su kaga ya fara da cewa abin nan wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya wal mursalin muhammadin wa alihi at-tahirin sai ce wa ashabihil muntajabin al-ghurril mayamin allazina ahsanu suhba wa ablaw bala al-hasan kaga anan yana ganin sahabbai akwai waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata zaman su da shi akwai wanda kuma ba su kyautata zaman su da annabi ba saboda haka shi yana salati ne ga sahabban da suka kyautata zaman su da annabi kun san aqida shi a sahabban manzo Allah bayan wafatin sa duk sun yi ridda sai yan tsirari da basu wuce ka lissafa su a hannun yatsinka guda ɗaya ba su kadai suka rage saboda haka waɗannan su ne sahabban in ɗan shi'a ya ce min yadda da sahabbai sai ka ce to ka yadda da abubakar da umar da usman tambaye shi waɗannan ka yadda da abu huraira da mu'awiyya da abu sufyan waɗannan ba sahabbai bane duk sahabbai ne ka yadda da su to nan zaka ga in shi an cin ya ratsa shi zai yi turus zai san me zai gaya maka sai dai in bai san shi an cin ba haka ake gaya masa a gurin taro a ce mu shi a min yadda da sahabbai ya zaci da gaske ne to ya sani cewa ba duka shi ba sahabbai gaba ɗayan su in banda yan tsirari da ba su wuce kwara biyar zuwa bakwai ba su kadai ne suka yi saura a musulunci bayan manzo Allah ya wafati don da suka yi ma'ana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta yi shekara 23 gaba ɗaya ya tafi a tutar banza a tutar babu duk annabi sallallahu alaihi wasallama wahala yayi ta sha amma bai yi nasara ba abinda shi a suke faɗa kenan to saboda haka tun daga nan sai suka ce wa ala ashabihi almuntajabin algurril mayamin alladhina ahsanu suhbah wanda suka kyautata zama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan shagube ake yi wa sayyidina abubakar umar usman da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashirin bil janna din in ka cire ali duk sauran shagube ake musu cewa basu kyautata zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce walla'anatu ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin masu rana rubuta kada suke nasiha cewa ina zagi a cikin bayanai na akwai wanda na zaga akwai wanda na ce la'anar Allah ta tabbata gare shi ba wanda nake la'anta illa iyaka in ce abu kaza ba daidai bane ba haka yake ba abu kaza ƙarya aka yi kuma ina faɗar hujja sai suka ce ina zage-zage amma takardarsu da fara sai aka buɗe ta da la'ana sai aka buɗe ta da la'ana kuma wa ake la'ana sahabban manzan Allah domin su ake ganin su ne makiya alil baiti domin su ne suka kwace wa sayyidina ali shugabanci shi ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka kwace sayyidina umar yayi kutu-kutu suka hada kai da su da abu ubaidah ibn al-jarrah da abu abdurrahman ibn auf aka kwace aka danka wa abubakar saboda haka shi yayi ta zaman hakuri da su to saboda haka a gurin su in suka tsine wa makiya ahlul baiti suna nufin sahabban manzo Allah sune namba ta farko sune ar-raqmul awwal kowa zai biyo baya ne mu da muka ce mun yarda da su muna girmama su mu ma mun shiga ciki a gurinsu sai ya ce kuma assalamu alamar man radiya bil islam dina duk da ya akwai kuskure anan assalamu alamar radiya salam ya rubuta amma ina tsammanin mu bashi uzuri kuskuren bugu ne ala radiya bil islam dina wa qala la ilaha illa allah muhammadur aliyun aliyyun la wa khalifatu rasulihi bila fasli ka duba wannan maganar yana sallama ba fa ga dukkan wani musulmi ba a'a yana sallama ne ya ce ga wanda ya yarda da musulunci a matsayin addininsa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah aliyu waliyullah kuma shi shine khalifan manzan Allah ba tare da samun shamaki ba wani aƙidar shi'a ce domin su yi mana raddi mu ce sayyidina ali waliyi ne kuma khalifan manzo Allah ne ba haka muke cewa ba ba yana cikin khulafa'ur rashidin ba to amma duk da haka shi ba a yadda da mu ba ana daukar mu a matsayin makiya ali da ahlul baiti saboda mu ce khalifan manzon Allah ne na hudu su kuma a gun su khalifan manzon Allah ne bila faslin faslin din nan shine Abubakar Umar Usman to duk waɗannan a gurin su kwace suka yi ba su ne khalifofin ba shine khalifa wanda yake bin manzon Allah kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakiyarsu ba to kaga abin da yake cewa kenan yana sallama ga wanda ya yarda da wannan akidar wannan shine yake son hada kan musulmi ya ce ni ina so raba kan musulmi amma shi a sallamar sama ya ce yana yin sallama ne ga wanda ya yarda sayyidina ali shine khalifa bayan annabi kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakaninsu ba kaga kenan a gurin sa waɗannan ba su cancanci sallama ba duk wanda bai cancanci sallama ba ya dauke shi a matsayin musulmi bai dauka ba shi yasa kalmar bila fasilin ban sani ba shi kwafo ta yayi ya san abin da take nufi kenan ya san abin da take nufi ko kwafo ta yayi bai san me take nufi ba don wani lokaci gani suke ana rubuta a littattafan da ake aiko musu daga Iran suna karanta amma ba su san me take nuna ba duk sanda dan shi'a ya ce bila faslin yana so ya da maka martani da cewa da kai da kace ka yadda da khilafar Ali wannan ba zai fishe ka ba su sun yadda da khilafar ali ne amma ba su yadda da ta abubakar da umar da usman ba waɗannan ba khalifofi ba ne to kaga tun daga nan sai ya fara fito da aƙidarsa ta zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin wani salo wanda ba kowa zai gane ba da aka tashi fassara da Hausa din sai aka ki fassara bila faslin din sai ba a fassara ta ba saboda an san wannan kowa zai karanta in an fassara ba a gane ba zaka ce to nan me kake nufi ba tare da rabewa ba zai yi bayani to amma da larabcin kai kaga bila faslin don bila fas aka ma rubuta amma bila faslin ne suke cewa saboda haka ka san mun san wannan to sannan kuma a ciki yake maganar cewa wai ana ana taimakawa amerikawa da 'yan kanzaginsu yanzu dan allah a wannan marra dan shi ya kamata ya wannan magana dan allah dan allah yanzu duba faduwar iraki da mutanen da aka karkashi dan Allah waye yake taimakon yan Amerika a can su wane ne da Allah ba su sistani bane su sistani ne su Abdul Aziz Hakim su ne a cikin majalisa su ne tare da abin nan su sistani har rungumar Amerika aka rika yi ana ba su wai kyautar Qur'ani za a ba ba American da yazo ya kakkashe maka yan uwa ka zauna da shi sistani har aka gama fafutuka a iraq har zuwa yau bai taba yin fatawa ya ce a yi mukawama wato a yi tirjiya ga wanda suka shigo abin nan ba amerikawa amerikawan nan ma su ne nasu shi yasa da suka tashi danka mulki suka danka wa shi'a din suka yi ta propaganda cewa shi'a su suka fiyawa a iraki tare da cewa ba haka bane sunna su suka fiyawa a iraki ba shi'a ba ba yadda za a yi shi'a su fiyawa a iraki a zauna a ita musu wannan mulkin na kama karya da saddam ya musu shekara da shekaru yana karkashe su to kawai saboda in an tashi zabe in aka ce su suka ci ba za ka yi gaddama ba saboda an riga an yi maka propaganda cewa su suka fi yawa shi ne kawai amma waɗanda suka iya ba da ƙididdiga da tsofaffin ƙididdigu da ake da su na iraki na na ƙasar iraki ya nuna sunna su suka fi yawa kuma har zuwa yanzu guraren da suka fi girma a iraki sunna ne su suke zaune a guraren irin su al'ambar irin su ramadi duk sunna ne a gurin shi ya sa gurin ya fi ko'ina tirjiya da ta da ƙura a gaban 'yan mulkin mallaka sannan ka duba yankin yankin yankin yankin arewa inda kurdawa suke nan duk sunna suke yi duk nan sunna suke amma aka tashi sai a ce sai a ce sunna a kurdi ka ji wani sharri wai shi kurdi ba a sa shi ba a lissafa cikin sunna su wane ne suke tare da amerikawa a iraki shi'a ne su wane ne suka taimaka aka karya gwamnatin ɗaliban har alfahari suke yi shi a jaridunsu suna yi wa amerika gori cewa ba don mun taimaka maki ba ba za ki iya korar ɗaliban ba daga afghanistan to kuma har kai ne kake da bakinka ce wai ana taimaka amerikawa ka manta yan uwanka da manyan rawunna suna zama da su a can ya kamata ka fara wannan magana to sannan ku duba takarda ce shafi ɗaya bai ta kama shafi ɗaya ba amma kurakuran da suke ciki na larabci sun kai wajen guda goma sha biyar shafi ɗaya ne wannan shine abin da yake rubutawa kuma watakila taron dangi aka yi don sun ce masu hidima don sun gashi a ƙarshe sun ce sun ce masu hidiman ahalul baiti khuddamu ahalul baiti taron dangi aka yi amma duk da haka an kasa rubuta shafi ɗaya daidai to wanda ba zai rubuta nashi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai nashi ne amma bai iya rubuta shi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai yanzu kaga bara in ba ku dan misalai kaga duk inda hamzatul qati take hamzatul wasl take hamzatul qati ake rubuta ta irin su ifsa hamzatul qati ce a ah, hamzatul wasl ce amma hamzatul qati aka sa irin su ism ism hamzatul hamzatul wasl ce ba hamzatul qati ba amma hamzatul qati suke sawa sannan duba ah, irin su iktida iktida shi ma hamzatul hamzatul wasl ce ba hamzatul qat'i ba amma hamzat kaga don haka ba su ma san meye hamzatul qat'i meye hamzatul wasl ba fi sabilillah yanzu wannan ya kamata ya rubuto wannan ya dinga rabawa ya kamata ya ji kunya ya zo misali yanzu kaga nan eh, abin nan laqad za'amta ilma ma sha Allah wannan ba larabci bane ban san wani yare bane na dai san ba Hausa bace wannan ba kuma Kanuru bane ba fullatanci bane wannan yare ne wannan ko laqad za'amta ilma za'ama za'ama min af'alul qulub af'alul qulub kuma koyaushe ne ana hada su ne da jumlar da take asalinta mubtada ne da khabar za'amta annaka ko za'ama an dole sai ta zo da abinda da zaka yi tawilin sa da masdar amma ba a cewa za'amtal ilma ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda daya wannan ba larabci kai ba wa tahjumun nasa ba a cewa wa tahjumun nasa in ka ka tahjumu dole ya ta'addi da ala wa tahjumu ala ba a cewa tahjumu tahjum baya ta'addi da kansa fi'ilin da yake ta'addi da kansa shine tuhajimu wannan shine yake ta'addi da kansa amma tahjumu la ya ta'adda bi nafsihi wa inna ma ya ta'adda bi ala sannan aka ce wa hadhihi risala sarihatun minka lid-difa'i an a'da'illah lid-difa'i ba za ta zama lid-difa'i ba sai dai zama fid-difa'i ba liddifa'i ba lamun anan ba ta da mahalli haka nan wa bi husni zannina bikum ala annakum wannan wannan gwaranci ne wannan baɗin babu ita ta farko wa bi husni sai dai wa husnu zannina sannan ala din nan ba sai ta zo ba wa husnu zannina bikum annakum saboda zanna ta ta'adda ila maf'ulai ne ba ta buƙatar ala zanna min af'alil qulub ko ta tana da cin af'alil qulub saboda ka ba ta buƙatar ala to wannan kaɗan daga cikin irin kurakuran da suke cikin abin da bai kai shafi ɗaya ba kuma an yi taron dangi a kansa wajen rubuta shi don Allah a je a yi karatu don Allah a tsaye a yi karatu ku daina shiga cikin abin da yake rudu ne da hayaniya mu abin da ya sa muke faɗar wannan maganganu sab ku muke yi duk mutumin da zai ce gyara kayan ka ba zama sauke mu raba kuma nasiha ce muke muku aqidar da kuka dauka aqida ce wacce take ba ta da kyau kwarai da gaske aqida ce wacce take bara gurbi ce aqida ce wacce dukkan mutane masoya Allah sun yi Allah wadare da wani aqida saboda haka ku yi kokari ku gane a daina rudar ku ka je wani ya baka wannan photo stat din ka zo kana rabawa gaskiya ya cuce ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da ku baki daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم نعم Allah madaukakin sarki yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanansa inni lakum Nazirun mubin ni lalle mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadin Allah ta abudu illallah da cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azab yawmin alim ni ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai raɗaɗi wato Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi shimfiɗa, da ba mu labarin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mutanensa da abinda Allah ya ba shi na alqur'ani da yadda ubangiji yayi ta gaya mana abin da ya shafi halittar sama da ƙasa da hujjoji dai waɗanda suke nuna wahadaniyarsa da kuma gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka haɗa wannan da ƙisoshin annabawa domin a nuna wa mai karatu cewa dukkan annabawa sun zo ne da abu guda ɗaya sun zo ne da cewa abauta wa Allah shi kaɗai kuma dukkanin annabawa sun gamu da ƙalubale mutanensa sun ƙalubalance su kuma dukkanin annabawa daga ƙarshe Allah yana ba su nasara kan mutanensu saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa kamar ubangiji yana musu lallashi ne cewa duk abin da suka gamu da shi na tirjiya daga kafirai da kuma taurin kai da suke nuna musu kasu damu wannan ɗabi'a ce da wannan risala ko kuma wannan saƙo na ubangiji ya ƙunsa ko da yaushe ubangiji ya aiko da manzanni sai ya samu waɗanda suke masa taurin kai Shi ne ubangiji ya shiga ba da tarihi don haka alkur'ani yanzu an buɗe mana kundin tarihi za a ba mu tarihin annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib sannan annabi ibrahim annabi musa annabi lut annabi musa alaihi salam don a baka cewa haka dukkan wannan tawaga ta annabawa ta kasance duk ga irin gwagwarmaya da ta sha amma daga ƙarshe ana yin nasara wannan zai kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma zai yi nasara Allah ya ce ya aika annabi Nuhu zuwa ga mutanensa shine farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko duniya bayan mutane sun koma bauta ma wasu wanda suke tsammanin su waliyai ne sun bar bauta wa Allah shi kadai suna shirka da wasu waɗanda suke zaton su waliye ne suna haɗa su da Allah kun san kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa mutanen Annabi Nuhu gabanin Allah ya aiko shi wato akwai mutanen da suke mutanen kirki waɗanda su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Nuhu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan mutane dukansu mutanen kirki ne sunaye ne na mutanen kirki waɗanda suka shahara a cikin jama'a da aikin alkhairi da aikin da'a to lokacin da suka mutu sai wasu suka ce a maimakon a manta da su gara a yi mutum-mutuminsu don ana tuna su ‘ya'yanmu suna iya tasowa su manta tarihinsu watakila a lokacin babu abin da ya aka sani na rubuce-rubuce ballantana a rubuta tarihin sai suke ganin to in an yi mutum-mutumi wannan zai tsara tarihin duk sanda ƴaƴanmu suka taso sai mu gaya musu cewa waɗannan mutanen kirki ne ga kuma labarin sai a ci gaba da koyi da su to tafiya tai tafiya sai shaidan ya zo ya gaya wa jikokin waɗannan cewa ai iyayenku waɗannan gumakan suke bautawa sai suka shiga bauta musu to shine Allah madaukakin sarki ya aiko da farkon risala ta farko ita ce risala ta Annabi Nuhu alaihi salam zuwa duniya cewa ya gaya wa mutane abin nan da suke bauta ba Allah ba su bari su bautawa Allah shi kadai inni lakum nadhirun nadhirun mubin ne mai gargadi ne a cikin kuma mai bayyana gargadin nan Allah ta'budu illa illa iya wato wannan shine abinda sako na ya kunsa an ɗin nan ka iya cewa tafsiriya ce ana fassara maka abinda arsalna ta kunsa ko kuma nazirun domin shi ma fihi ma'anar qawli an la ta'budu illa iya ko kuma ce an ɗin nan mukhaffafa ce min as ai ay annahu la ta'budu illa iya cewa kada ku bau illa illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah wannan shine abinda sakon nashi ya kunsa kun ga yayi daidai da sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda farkon surar ta nuna kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa iya wato tun daga nan ubangiji yana gaya maka cewa tun daga annabi na farko magana iri ɗaya suke yi kusan lafazin su ma ya zama kamar guda ɗaya yace innani lakum inni lakum nadhirun mubin kuma innani lakum minhu nadhirun wa bashir saboda haka ubangiji ya nuna mana cewa hatta lafazin su kusan yayi kamama da juna saboda abinda suka zo da shi guda ɗaya ne Allah ta'budu illa iya inni akhafu alaikum illa Allah Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai radadi wato wannan shi yake fassara maka gargadin aka kawo maganar yini mai tsanani domin shi kullun gargadi tsoratarwa ne sabanin bushara faranta rai ne a gaya maka abin da zai maka daɗi a ranka shine bushara gargadi kuma a gaya maka abin da zai tsoratar da kai to shi yasa wannan gargadin ubangiji ya fito da shi cikin wannan jumla inni akhafu alaikum azaba yawmin alif aka yi izafar azabar zuwa ga yawmin alif yawmin din aka sifanta shi da alim wato mai radadi don a nuna maka tsananin radadin da azabar da take cikin wannan yini din wato shi kansa yini din yana kuna da wannan azaba din ballantana kuma wanda yake cikin sa shi yasa aka sifanta yini din da shi ne mai raɗaɗi azabi yaumin, alim sannan kuma ubangiji ya kawo azaba nan eh, na kira ce tunda izafar ta zuwa ga na kira baya fitar da ita daga tankir wata azaba ta wani yini mai raɗaɗi. wasu malamai suka ce ana nufin azabar duniya wasu suka ce ana zubin azabar lahira amma me zai hana a nufi azabar kowace ma azabar duniya wacce za ta same su in ba su yi imani ba wanda kuma daga ƙarshe Allah ya aiko musu dufana kaga azabi yawmin alim ce a nan duniya sannan kuma azabar da za ta same su a lahira shi a lokacin da yake gaya musu wannan sun fahimci azabar duniya yake nufi sun da ba su yarda da ta lahira ba shi yasa a can gaba suke cewa fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka kawo mana azabar da kake mana alkawari in har gaskiya kake faɗa kaga ba su yadda da maganar lahira ba su suna fahimtar azabar duniya yake musu gargadi to kuma shi annabi nuhu shi kansa ai ya san cewa in dai har ba su yi imani ba ba mamaki ubangiji ya musu azaba tun daga nan duniya saboda haka shi din ma zai iya fahimtar azaba mai ko kuma zai iya nufin azaba mai raɗaɗi cikin maganarsa فقال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه سيمن يمتاني manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin jama'arsa daga cikin mutanensa sai suka ce ma raka illa basharan mislana mu ba ma ganin ka face mutum ne irin mu wa ma taba aka illa allazina hum na, kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka face su ne mafiya ƙasƙanci su ne ƙasƙantattun cikin ba dai an ra'ayi kuma sun bi ka ne ba tare da zurfin tunani ba wa ma na lakum alaina min fadlin kuma ba ma ganin wani fifiku da kuke da shi a kanmu. bal na zunukun kazibi, bari ma muna tsammanin ku makaryata ne ku duba irin wannan tuhuma da suka yi wa annabi nuhu alaihi salam da mabiyansa shubuhohin da suke ganin su ne za su hana su karbar gaskiya su za su hana su gaskata annabi nuhu alaihi salam Allah ce faqala al mala'u aka kawo fa wacce ke ta tafri'i ce don a nuna maka cewa annabi nuhu yana gama maganarsa ku zo ku bi Allah ba su tsaya sun yi wani tunani ba shi yasa wannan fadin tana nuna ta'kibi wato abin da yazo nan take nan da nan sai manyan gari sai suka shiga cewa ma naraka illa basharan masharan mislana manyan gari har kullun ba lalle ya zama sune masu gaskiya ba ba lalle ne zama sune masu akan waɗanda suke akan akan akan daidai ba ba lalle ne ya zama sune waɗanda suke da kyakkyawar ra'ayi ba manyan gari su dai an san su ne shugabanni a gari suke da fada ji a gari sannan kuma su suna ganin suna da shugabanci ganin annabi nuhu alaihi salam yanzu yana wa'azi yana cewa a zo a bi Allah a bauta masa shi kadai a daina bauta abubuwan da ake bauta sai suke ganin kamar zai kwace musu shugabancinsu sannan shugabancinsu a lokacin suna gina shi ne akan wasu abubuwa wanda yake shugaba ya kamata ya mallaki wasu abubuwa waɗannan abubuwan da suke so shugaba ya mallaka ba wasu abubuwa ba ne wanda suke na kamala amma a gurinsu suna ganin su na kamala mai wannan sifofin shi ne kamili shi ya kamata ya zama shugaba ya zama jarumi ne ya zama mai kudi ne ya zama mai shugabanci ne ya zama mai kyan diri ne yana da kyan halitta waɗannan abubuwan suna ga su ne mikiyasi a gurinsu idan mai shugabanci ne da yawan mabiya kaga kenan ana buƙatar lokacin da ake buƙatar shi ake buƙatar mabiyansa zai bayar zai bada taimako ta fuskar mabiyansa idan ya kasance mai ƙarfi ne ana ganin duk lokacin da ake bukatar kare ƙasa zai ba da ƙarfinsa wajen kare ƙasa daga makiya abokan gaba saboda haka ana ga shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci idan mai dukiya ne ana ga ana buƙatar dukiyarsa shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci in mai kyan kira ne mai kyan diri ne ana jin daɗin zama da shi ana jin daɗin hira da shi ya kamata shi ma a ɗauke shi wani abu amma duk wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba to kada ya zama kada ya ce zai samu shugabanci ya zama na talaka ne kai ya nemi shugabanci ko ya zama na ainihin baya da wani garin jiki ka annahu khushubun musannada da ganshi kamar wani katan katako ce bai zama kamar haka ba to kada yi magana cewa shi a nada shi shugabanci saboda su a gurin su wannan shine kiyasi na shugabanci kuma wanda yake da wannan shi ya kamata ya zama shugaba don haka lokacin da annabi nuhu ya fara kiransa sai ya kasance talakawa su suke tabinsa sai ya kasance marasa galihu su suke binsa masu rauni su suke binsa sai suke ganin cewa wannan alama ce da take nuna ba gaskiya yake faɗa ba waɗannan bai kamata a ce sun fi su fahimta ba sai suka ce na farko shi ba su ma raka illa basharan mislana kai dai mutum ne irin mu me zai sa a zaɓe ka kai a baka shugabanci mu ba a zaɓe mu ba don suna ga sune ne almala'u su manyan gari don menene ba za a ba ma wane da wane da wane ba ai sun fi ka wadata sun fi ka ɗaukaka sun fi ka asali sun fi ka kaza sun fi ka kaza to tunda ba a ba su ba dan me kai za a baka saboda haka ya kamata dai ka ɗara mu ka zama wani aljani ne kai ko mala'ika ko wani jinsi dai ba irin mu ba kuma jinsin da ya ɗara namu kaga wannan shubha ce da dukkan kafirai suka haɗa baki a kanta cewa yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu'ur yanzu mutum ɗaya guda ɗaya tak a cikin mu sai mu bi shi ka in mun yi haka mun zama cikin hauka da bata da cikin bata da hauka kaga rashin bin nasu shine bata kuma shine hauka saboda haka suka ce ya za su bi mutum ya kamata ya zama ba mutum bane sun banta cewa ubangiji Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kuma Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas yana zaben manzanni da ko ina kuma aiko mutum cikinsu ya zo ya karantar da su ya fi musu sauƙi akan aiko da manzanni kamar yadda muka sha bayani akan a aiko da da mala'ika domin ba za su iya tajanusi da mala'ika ba amma za su iya tajanusi da mutum za su iya zama da shi su karɓi abin da yake faɗa musu na gaskiya saboda haka annabi nuhu alaihi salam Allah ya turo shi mutum kamar su sai suka ce da shi ma naraka illa basharan mithlana sau haka wannan hujja ce ta farko da za ta sa ba za mu bi ka ba wa ma naraka taba'aka illa allazina hum ziluna kuma ba mu ga waɗanda suke bin ka ba sai waɗanda suke makaskanta a cikinmu wato idan aka ba su labarin wani shugaba aka ce babba ne mutum ne da yake babba wanda ake girmamawa suna gane shi ta hanyar mabiyansa a ga cewa mabiyansa nan su ma wasu ne su ma shiraful ƙaumi ne su ma manyan gari ne to su da cewa shi shugaban ne amma aka ga cewa wasu 'yan jigari-jigari ne duk suke bin sa a baya to alamar cewa shi fa ba shugaban ba ne. bai cancanci shugabanci ba saboda haka sai suka kalli annabi nuhu ta ɓangarensa suka ce shi mutum ne ba zai iya zama shugaba ba suka ce to kuma ta ɓangaren mabiyanka shi ma nan ba za ka iya zama manzo ba ba za ka iya zama mai gaskiya ba ba za ka iya zama shugabanmu ba saboda mabiyanka ba wasu ba ne illallazina hum a raziluna sai waɗanda suke kaskantattun cikinmu waɗanda suke masu ƙananan sana'o'i ƙananan sana'o'i waɗanda suke masu dako leburanci su muka ga suna binka ya kamata inda kai manzo ne ga cewa manya-manyan mutane ne suke binka badi'ar ra'ayi sannan su ma ba da zurfin tunani ba su ma ba su tsaya sun yi aiki da tunaninsu ba dan da sun yi aiki da kwakwalwarsu ba za su bi ka ba su suna nuna cewa su sun yi aiki da tasu kwakwalwar waɗannan saboda arazil ne cikin mutane kaskantattu ne ba su da galihu to ba su da tunani a gurinsu babban mutum shine mai tunani shine mai fahimta amma wanda ba shi da wadata ba shi da jama'a ba shi da kabila mai karfi to bai kamata ya zama yana da fahimta ba kaga wannan duk makayis ne na jahiliya ma'auni ne na jahiliya ba na ma'auni ne na na mutum wanda yake mai hankali ba saboda haka suna cewa su ma ba su tsaya sun yi tunani ba kamar ce masa suke yi su ma in suka tsaya suka yi tunani za su gudu su bakka amma yanzu ba su yi tunani ba ne badi'ar ra'ayi a farkon karo ne suka bi ka amma nan gaba in suka yi dogon tunani za su bakka suka dawo suka ce kuma wa ma nara lakum alaina min fadlin kaga anan kuma duk sun hada annabi nuhu din da shi da waɗanda suka ce arazuluna sun tara su gaba daya suka ce kuma gaba dayan ku mu ba ma ga wani fifiko da kuke da shi akan mu ya haka mata zama kun fi mu fifiko amma ba ga wani fifiko da kuke da shi wani matsayi kuka fi mu har da za ku ce ku kuke kan gaskiya mu kuma muna kan bata sai suka ce bal na zunnukun kazirin bal tsammanin mu ƙarya kuke yi azzannu anan ya iya zama bi ma'anar ilm don azannu yana zuwa bi ma'anar ilm bi wato mun tabbata ku makaryata ne allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga yazunnuna anan ana nufin waɗanda suka tabbatar ba ana nufin suke zato ba saboda ka kalmar zan a larabci tana zuwa bi ma'ana al-yaqin tana zuwa bi ma'ana al-ilm saboda ka nan ta yi banna zunnukum ba wai suna shakka ba su a gurin sun tabbata mun tabbatar da ku makaryata ne tuhuma ta ƙarshe kenan ka kuma iya barin zannu a babinta ba waɗancan sun ce da su badi'ar ra'ayi ba wanda ba su da zurfin tunani shi yasa suka bi shi to kada wai su ma su zama kamar su su yi abu ba tare da su yanke hukunci ba tare da sun tsaya sun yi dogon tunani ba sai suka rage suka ce muna tsammanin muna tsammanin kuma ne saboda haka kaga dalilin karyata su saboda su mutane ne annabi nuhu mutum ne ya za a yi mutum ya zama shugaba ya zama manzo sannan mabiyansa waɗanda suke a raziluna wato ƙasƙantattu ne wanda kuma a ƙa'ida galibi waɗanda suka fi riƙe gaskiya su ne waɗanda suke galaɓaitattu ɗin domin kullum su suke neman mafita manyan gari galibi su aka fi samun azalimai a cikinsu waɗanda suke matuta shugabanni su aka fi samun matuta a cikinsu shi wanda yake galaɓaitacce kullun neman mafita yake in yau aka ce ga wanda zai yanta shi daga waɗannan azzaliman da gudu zai bi shi saboda haka su sun fi samun yanci su bi shi kuma babba gani yake yi yana da wata maslaha na farko ana girmama shi na biyu yana tara wata dukiya ta hanyar ma da bata dace ba na uku kuma yana amfani da wannan matsayin nashi ya gallaza wa mutane yadda ya ga dama in aka ce za a kawo gaskiya to shi fa duk wannan masalahohin nasu an rushe masa su kaga dole ya faɗa da gaskiya shi yasa galibi waɗanda suka fi faɗa da gaskiya su ne waɗanda Allah ya ba su wadata ko ya ba su milki ko ya ba su yawan jama'a su suka fi faɗa da gaskiya shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira duk lokacin da muke son mu halaka wata alƙarya sai mu sanya mutra fiha masu wadata masu ni'imar a ciki yan ajin tubarkalla sai su yi tabarna tabarna a ciki karshe mu halaka wannan ƙarya wa kazalika ja'alna fi kulli a akabira mujrimiha ha. Hakanan muka sanya ko a cikin kowace alƙarya muka sanya manyan alƙarya sune ko manyan masu laifi wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin inna ala asarihim muqtadun haka dukkan wani da Allah ya aiko wani manzo da Allah ya aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata alƙarya Allah ya ce illa qala mutrafuha sai masu jin daɗin garin manyan garin kenan sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ne akan wannan addini addini ne na kaka da kakanni wa inna ala atharihim muktadu kuma mu su za mu bi sau da kafa to saboda ka har gode yaushe irin waɗannan su suka fi ainihin su suka fi yaƙi da gaskiya galabaitattu su suka fi gaskiya domin su suke ganin mafita a cikin wannan gaskiya ɗin sannan kuma za mu gani a hadisin hadisin hirakul hadisin da yake cikin sahihai lokacin da Hiraqin wato sarkin rumawa ya ce aje a kawo masa abu sufiyan ya yi masa tambayoyi a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba ya yi masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji meye sifofinsa meye ɗabi'unsa ya yake a cikinsu a lokacin da aka kira abu usman cikin tambayoyin da aka yi masa ya tambaye shi a ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhu manyan mutane ne suka yadda da shi ko kuma galabaitattun mutane wanda ba su da galihu su suka yadda da annabi ko kuma manyan gari sai ya ce bal du'afa'uhu cikai ai galab shi ya zata cewa kamar cikai haba ai duk yan wannan yan tasha ne da suke bin sa bal du'afa'uhu to shine sai sai sai ya ce hum atba'ur rasul to ai su ne dama suke bin manzanni wato hirakal ya san ya gane gaskiya don a lokacin kawai saboda wannan mulkin ya hana ya abin nan har mutanensa sun fara shakkarsa sai ya fito ya ce shi fa yana nan kan bakansa fa don har sun fara shakkarsa saboda sun ga irin tambayoyin da ya dinga yawa manzo Allah ya dinga yawa Abu Sufyan Abu Sufyan kuma da ya bada ansa sai ce eh to wannan ba zai iya zama kaza ba wanda yake kaza ba zai ya taba muku ƙarya kun taba suka ce ai bai taba mana ƙarya ba ce to ba zai muku ba zai bar ƙarya ba lokacin da yake yarinta sai yanzu bayan ya girma kuma yi muku ƙarya ba zai ƙi muku ƙarya ba kuma yi wa Allah ƙarya to sai suka ga cewa a to alama zai yadda to shine suka tayar ba da kayar baya shi kuma yace a yana nan kan bakansa kuma ya mutu a kafirinsa to shi ta saboda haka ita gaskiya ba ta buƙatar wai wai sai mutum ya tsaya ya yi wani dogon tunani kamar yadda suke cewa wai ba badi'ar ra'ayi wai waɗannan ba su yi amfani da zurfin tunaninsu ba ai ita gaskiya inda ta fito karara kamar rana ce in ta fito karara rana tsaka ka zo kana tunanin wai ranar nan akwai ta ko babu kaga mutane ce wannan kansa ya sunci notinsa ya kunci ai ta kai ce kai rana rana ku ta fito sha biyun rana fa rana ku mutane suna ta neman inuwa shi yana tambaya wai ku ranar nan da gaske ne ta fito haka ba a bukatar abin nan walai sai sai hufil azhani shay'un idan ihtaja an haru ila dalili ba abin da kwakwalwa za ta yadda da shi in har rana za ta bukaci sai an kafa mata dalili haka gaskiya ba ta buƙatar sai an tsaya an yi wani zurfan tunani matukar dai an fahimci cewa wannan abin gaskiya ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai yi wata wata ba ya karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda na kirawo ma da auto ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa illa ababakar babu wanda na kirawo zuwa ga musulunci face yayi dan inda inda akai ya musulunta ko kai ya musulunta sai abubakar shi da na kirawo shi fa innahu lam yatala'sam bai yi kai kawo ba bai yi in ina ba ana cewa da shi ga musulunci ga yadda yake yana jin bayanin musulunci sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda abu ne da ya dace da fitrarsa shi kansa abin yana jin a ransa cewa abin da ake yi ba daidai bane bai kamata a bauta gunki ba bai kamata a yi kaza ba bai kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza ba amma da wace hujja zai hana mutane ba ya da ita sai aka zo aka ce masa gashi annabi ya zo ce ga addini Allah ya aiko ni gashi gashi yadda yake yana jin haka sai ya ji ya daidai da fitrarsa sai sai kalmar shahada don haka a ce wai su sun yi imani saboda saboda ba su da zuzurfin tunani shi yasa suka yi imani su ko manyan gari suna da zuzurfin tunani shi yasa ba su yi imani ba wannan duk yana nuna cewa ba su san gaskiyar bane shi yasa suke faɗar haka Allah ce kala قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون النبي نوح يتشي قال يا قومي يا قوم تانينا kun ga nan ma sai saki kiran su da ya kaumi domin dai ya kara jawo hankalinsu ya kwantar da wannan fushi nasu da suka yi sai ya kara cewa ya ƙauye ko mutane wannan don ya nuna musu cewa maslaha su yake nema tun da shi nasu ne ba fa yana neman ya kwace musu shugabanci ba ne ko ya raba su da maslaha su a'a yana neman musu abin da ya fi zama maslaha ta haƙiƙa ya ƙaume ara in kuntu ala bayyanatin min rabbi yanzu ku bani labari in har na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na wato annabci ubangiji na ya bani ba wai ainihin ni ne na zaɓi kaina na mayar da kaina annabi ba a ubangiji shi ya bani wannan annabci ya kuma bani wata hujja daga gare shi wa atani rahmatan min indi ya bani rahama ta annabci daga wajensa bayyana ya bani burhan ya bani hujjar da zan gaya muku sannan kuma ya bani annabci daga wajensa kun ga ashe ba zaɓin kaina ba ne ubangiji shi yake zaɓa ya bayar don haka kasancewa ta mutum wannan kai ya rufe muku ido ba ni na naɗa kaina ba bare ku ce kai mutum ne bai kamata ka naɗa kanka a wannan matsayi ba ubangiji ne ya bani sannan fa'ummiyat alaikum wannan rahama din da wannan hujja din ta bace gabarinku kuka, kuka kasa gane ta kuka makance ba kwa iya ganin wannan hujja din wato anan annabi nuhu alaihi salam kamar yana mayar musu da martani ne a fakaici ba sun ce ma waɗancan da suka bi annabi nuhu badiyar ra'ayi ba cewa ba su da zurfin tunani to shi kuma yana nuna musu cewa su ne yanzu makafi ba sa ganin gaskiya su bi ta to amma a cikin wani wata siga da ba za ta tunzura su ba ce ba ku ganin yanzu in an bani wata wata in ina kasance bisa wata hujja daga ubangiji na kuma ya bani wata rahama daga wajen su ko kuma fa ummiyat alaikum ta bace muku da gani ko aka makantar da ku ga barin ganinta ba ku iya ganinta anulzimukumuha yanzu shi ma tilasta muku sai kun rike ta sai kun bita wa antum la hakarihuna alhalin ba ku so kaga annabi nuhu da farko ya dauko maganar da sigar shi kadai in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi sai kuma ya dawo yace anulzimukumuha sai ya hado da wadancan da ake ganin su a raziluna dan ya nuna masa cewa waɗannan tare da ni suke ni a gona masu martaba ne masu matsayi ne inda ana tilasta wani ba addini tare da su da ni da su da ku za mu tilasta ku shi yasa sai ya haɗo su cikin maganar don kada su ɗauka yadda suka ce waɗancan mutanen ƙasƙantattu ne wulaƙantattu haka annabi nuhu yake kallon su a'a annabi nuhu yana ganin sa ansaruhu ne awanuhu su ne mataimakansa inda za a tilasta waɗannan su bi gaskiya to da su za a yi shi yasa ci kumuha yanzu ma tilasta muku sai kun bi wa antum laha huna alhalin ba aso? wato abin da muke faɗa ɗin nan ba tilas muke so mu yi muku ba a'a babu tilas a addini muna faɗa muku gaskiya ne da abin da ya zo daga ubangiji kun yadda ku bi to ku bi in ba ku yadda ba ku je ku ci gaba da abin da kuke amma kuma mu ba za mu fasa karantarwa ba za mu fasa faɗakarwa ba wannan shine sakon da yake nuna musu amma ya fara ba su ansa ainihin a dunkule zai dawo kuma ya ba su ansa filla filla waɗancan shubuhohi da suka kawo na cewa shi mutum ne sannan su waɗanda suka bi shi kaskantattu ne sannan kuma ba su da wani fifiko a kansu duk zai bi su kuma bayan ɗaya ya ainihin warware su saboda yadda annabi nuhu yake magana da mutanensa shi ya sa ma ake masa take da khatibul anbiya wato a cikin annabawa shi ne khatibinsu shi ne mai hudu ba a cikinsu saboda ka annabi nuhu alaihi salam bayan ya ba su ansa a dunkule wanda ita ce wannan aya ta kunsa zai kuma zo ya ba su ansa filla filla wanda za su nuna ce zai nuna musu cewa abinda kuka rike a matsayin shubha da hujja ba hujja ce kwata kwata bai kamata su ya hana ku bin gaskiya ba yayin da gaskiya ta zo muku Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam